ne kan siyasa zaɓe kenan a lokacin da za a yi na shugaban ƙasa mun faɗakar yanzu kuma za a yi na gwamna na gwamnan nan masu hasashe suna ganin cewar har ya fi na wai na shugaban ƙasa zafi to muna addu'a Allah ya sa ya fi na shugaban ƙasa sanyi a yi shi lafiya a ƙare lafiya abinda za mu yi nasiha kakka yadda a yi rigima da kai a kan harkar zaɓen nan idan za ka yi zaɓe ka je ka yi zaɓe ka zaɓe wanda kake ganin shi Allah ya haska ma shi ya cancanta ya jagorance mu al'umma Kano iya iyawaka kai a ganin ka ne ya cancanta je ka zaɓa ka bar wa Allah sauran kamar yadda muka sha faɗa yawwa ka bar wa Allah sauran dan wato shi wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna da yawa kuke son abu amma ba shine alheri gare ku ba da yawa kuke kin abu kuma shine alheri gare ku an fahimta ko na bada misali da Buhari da, da, Jonathan ko ba ma son Jonathan din nan ba ma ƙaunarsa? ko ba haka ba mun kishi mun kishi amma dai sai mu ta bayyana gare mu ya fi Buhari alheri ko Buhari alheran da muka gani a gunsa ba su da yawa waƙi ya tabbatar da haka yayi yi mun gani buhari ma ya mun gani bai kai ga yi ba akwai kyakkyawan zato da ake wa buhari cewa za a ga al'amura sai aka zo aka ga ashe abun ba shi kenan ba an fahimta to wannan ya kamata ya zama mana darasi ya zama mana karatu kada ka sake ka hakikanci a ɗan takara an fahimta eh na kai shi Allah ya saka maka sakamakon based on wasu abubuwa da ka dogara da su eh ta yi ko ya taba yin wani mukami ko ya kaga wasu abubuwa da yayi to shikenan sai ka zabe shi dan wannan amma kuma shi ma wanda zai zabi wani naka ka bar shi shi ma ta yi kai shi ma abin da ya hango kai baka hango wannan ba an fahimta to shi ma ba shi yayi zaben sa a zauna lafiya a bar Allah ya yanke hukunci ko ba haka ba zaben nan an riga an yi shi shi zaben Allah tun ya yi shi ya riga kaza ma kaza wa fasala ma fasala tun kan ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin za a nai, alaihi inna Allah ka taba al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sanati aw maƙala ya ce Allah ya rubuta duk abin da zai kai ya komo a halitta tun kan ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin yanzu wannan mu ne muke yin abin mu kawai amma yadda kaga wannan karatun namu ba duk gashi mun yi ba da muka ɗauka a bidiyo yanzu a gama wani sai ya je gida sai ya kunna kai da ka zo in aka zo ya sai ka ce yanzu malam zai ce kaza saboda kana nan aka yi ko ba aka ba to wallahi yadda ka ga haka haka abin yake tafiya yadda ka ga bidiyo amma duk abin da za a yi an yi an gama kuma ba abin da zai canza atil aqlamu wajaffatis suhuf an ɗauke alƙalma kuma takaddu sun bushe wanda zai zama gwamna an rubuta shi tun kafin Allah ya sama da ƙasa da shekara dubu hamsin an fahimta an yi an gama kuma ba wanda ya isa ya canja to da haka da Allah kada abinda ni yake bata min rai ƙwaya ɗaya ne ni ban damuwa da kowa ya yi ra'ayinsa musamman a irin zaɓe irin na Kano akwai zaɓe irin wanda za a iya fitowa a ce a yi ne irin zaɓen da wato aka ƙin jinin musulmi a guri irin guraren da aka ƙi musulmi aka ƙi jinin musulmi sai zama da kuma musulmai sun fito to anan sai mu ce musulmai da Allah su fito yawa musulmi da Allah a fito a mara wa musulmai baya sai ya zama wata illat sai mu ce a fito a mara wa musulmi baya da Allah a tsaya an fahimta garuruwa irin su taraba din nan da shauransu to amma gari irin Kano an fahimta ba ni da wani katar da wata damuwa hmm. Hmm. na'am fuskar wayewa ba yi wani abu ke gani daidai yawwa ya halatta wani ba cewa ba za ka yi wannan abun ba an fahimta amma idan caje yan takara za a yi caji na addini ai wanda zai sha in dai takara bi za a yi musu sala sala cajewa ta addini ai wanda za a wani jijjiga an fahimta to yanzu duk wanda yake da miliyan wanda duk ko da gwamna ne mu da ne ba wani wayewa muka yi da harkokin abubuwa ba amma dai duk wanda ya gwamna aka ce yana da naira miliyan dubu ban jin miliyan dubun nan ta zama ta hanyar halali ka gani tunda albashin nan nawa ne ko ba haka ba kaga ba zai yi ba ko to amma yanzu sai ka ji gwamna yana da naira biliyan kaza kuma yanzu shi wannan da yake da biliyan kaza kuma shi ya zo ya ce maka shi tsarkakakke ne wani kuma barawo ne <laughs> matakin to ka gani ka gani yawwa ba su ba da ita da miliyan dubin an aka wani misali da za mu gane cewar in ka kai kan watan lalitar za ka raba ta yadda ya kamata ka gani sosai kuwa sosai kuwa abinda abinda ni ke bata mai rai kawai kwaya daya in gan mu junan mu muna fada da junan mu akan sallah eh eh eh na gane dai na gane ana addu'a ana nema to ka gani ka gani yanzu siyasa ta taso an zo ana ta abu abinda nake so mu gane musamman mu matasa kada mu dinga saka kanmu a rigima a ce ana na ana ta cin alwashi wannan suna ba za mu kwace sai ba mu bari a kwace mana ba wannan suna ba su kaza ba to kai dai kada ka shiga rigimar da ba jihadi na musulunci ba an fahimta idan ka ga an zo an ce wai ga shi nan za a yi kisa an falla makamai ka ɗau ƙafarka in ta kama ka yi gudu to ruga da gudu ka tsira da ranka in an kashe ka kakkai tunanin a fagen jihadi a kashe ka wallahi ba a fagen jihadi ba ne. an fahimta ka gudu ka tsira da ranka wanda za a kashe ka don su ko sallar ka ba za su tsaya ba wallahi sallar gawar ka wallahi ba za su zo su zo su tsaya su sallar ga ba a yi ba an fahimta wannan abin ta kai ne ka zo ka ɓata lokacin ka saboda wannan ka fita ka je kai zaɓe da Allah lami lafiya idan abu ya faskara wasu tsageru suka zo suka tsaya suka ce wallahi tallahi yo ko karatun nan dai aikin Allah ne wasu tsagera suka zo da makamai suka ce ba za ku shigo masallaci ba mu koma ba wala ah shikenan yi mu koma mu ce to shikenan Allah ba ku hakuri yi mu koma sanda Allah ya kawar da su sai mu dawo balle kuma wata siyasa an fahimta aka zo aka ce za a yi tashin hankali gurin kakka sa rigima ka kakka shiga cikin masu tashin hankali ka ce za ka mara wa wasu baya an fahimta me aka yi wa mahaifinka me aka yi wa mahaifiyarka me aka yi wa unguwar ko ba haka ba Bayan ko me siyasa nan tun da me ta yi mana wutar lantarkin nan ba a yi mana ba har yau ba a samun mana da ruwa ba ni dai tun da na zauna a unguwar nan shekara takwas ban da falawayoyin nan ni ban ga wani abu da ya shigo mana ba na siyasa ko malam musbahu ko ne dai anan ko da wani ko da wani abu ka gani to ka gani falwoyoyin nan ni tun daga su ni ban ƙara ganin wani to mu yanzu kai kana nan gurin kana wannan gurin ƙa'idaru na siyasa da to ka gani saboda za a kalli bashin abubuwan da to ka gani to to falwaya ko mu dai ma iya kudin kudin gayya mu sa wa kanmu falwaya mun dai gode ba ta muka ba amma dai ko mu za mu iya gayya gayya mu sassaka falwaya ka gani me aka mana wata illa ce kwarai kuwa da sai mu fushi mu ce eh wallahi tallahi akwai illolin da su kuma suke sa ka aji ai to da Allah muna kira wannan tunda zaɓe ne na gari ba irin wancan na shugaban ƙasa da waye ba akwai interest na mutane da yawa Yawa ba a sa abin da Allah zai ba to akwai interest na mutane da yawa wanda za su zo su interest ɗin su suke so ka kare su tura ka ka halaka su su haye gurin da suke so su haye ba ruwansu kuma da kai ba za su yi maka ba ai tsani da kai da ranka ko da illata ka ai tsani da wannan su su je su taka wata abin nan to da Allah kada a yi wayannan mutanen 'yan siyasar nan family ne yau su ne tun da aka taso NPDP yau su ne a ABP yau su ne eh, da ANPP da APC da CPC da WDP yau wannan sun tsallaka nan yau su ne sun tsallaka nan yau su ne sun tsallaka kuma yanzu bari ka gani a yi zaben a gama a yi dambarwar a yi darin inda ku kuka yi talakawan kuka yi dambarwar akan wane da wane ana nan da tafiya ta tafiya ya kaga jam'iyya ta haɗa su sai ya gansu a guri guda ana mitin Eh. eh sun amfana kuma zai a ce an me zai kai su ka gani kasuwar bukata sun nuna kuma ga yadda al'amura ce sau da haka wa kanmu faɗa da 'yan uwa da suke bin mu daga social media ga sunan da yawa sau da haka muna kira 'yan uwa da Allah duk state din nan a yi zaɓe in dai ba state ɗin da zaben musulmi zai taimaki musulmi ba to da Allah kowa a bashi yayi abin da yake ganin yayi masa ya zaba mu dai namu addu'a ne muna addu'a Allah ya zaba mana shugaban nagari amma ala ayya halin shekaru takwas din nan na kasan nan bamu ji dadin ta ba ai ga an gama na Allah tabaraka wa ta'ala yawwa wannan muke namu ba eh Allahumma amin ya rabbi Allah ya zaba mana shugabanni nagari albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaunar da mu lafiya amin ya rabbi Allahumma amin Allahumma amin amin ya rabbi sallallahu alaihi wasallam